duk kalaman ta da nan sanin na yi fiske ya ni ba so to kun yadda ya za a'a to to ne amma an nan wayo wallahi uku za to to to zan yadda za a yi banda ta biyu in kuka kuka ku zaɓi ɗaya a cikin waɗanda Allah wa kawai in kin taɓa wannan ai kin taɓa wannan kuma kin wa to a to ka zuwa ma a ni ban taɓa ba to na da wannan to ban yadda za su ɗauki uku yanzu to za mu yadda dukki. an an ban yadda ba ina ɗaya ka ko zai haka abin da ake yin sa haka a yi sana'a ta taɓo su to yanzu kana nufin na sai ki mu aka ki dauki dai dan ba shi kenan na na yanzu na watsa na ji ina to na ba to za ni kuma a a ba da yawa za ni ba haka za ni haka kin ba haka yake dan an dan ne zan yi da a a to kai to to kada

a'a ban yadda ba to sun taba ke zan ba za ga ce na wara su kuma yanzu mun da ya a na ba na ki ba ki to hmm? mhm. au ka tafi aljanna kai kuma ka ka ka ko ni ko kana ma ma ma'anu da ni duwan na gurin ka to menene ne da daddawa abin da ke koya masa haramun ba ki to ni na zo ne sa zumunci kwanani ban ganka ba amma kuma za a yi ya mata yi gaskiya a bayi sai ka zo ka dingure na haka ki annan wurin da ƙarfi haka dama za ta wannan kallo na Allah ya kai wannan tambaya saboda Allah ya kai wannan to menene na yin haka haka ba ke mutu na a ba za ta yi ke sana'a ba zuwa ka ga ka yadda dai kawai wannan abu tun da sai Allah baya so ni da ma ne ma ka ga ba iyawa ma kai sosai ba wai da ka in ce ni da nake koya maka sai na kuma fita kuma na tsinto kana gidan a irin wannan wannan wannan wannan da haɗe oh! eh ina hadin na hadin abin da ka wannan bai sai ma albarka ba abin da zai fa idan rabu da shi da Allah ni ta ce da ai da da wani sai ba ne ga da hmm? ah. wannan da an bashi da kullun shi ake tsammani wannan a sai ka da jiya kan ina ya ya ba nan na ya da nan kana da musawar da ruwa a ba eh. ko yanzu mun ba ruwan zumunci